masu kallo da sauraron wannan tasha na arewa a yau talabijin mun riske ku a daidai wani lokaci cikin shirin wato na siyasar mu a yau wadda shirin ke karban bakuntar waɗanda suke cikin wato damawa a cikin harkokin demokaradiyya na gida najeriya daga matakin jamhuriya na ɗaya zuwa jamhuriya na biyu a yadda siyasar ƙasashe na nahiyar afirka da kuma najeriya ke tafiya kan yanayi ko kuma kamun yi akan shugabanci ko kuma yadda ake gudanar da tsarika na demokaradiyya a nahiyar afirka wadda nake kamance kamanceceniya da wato siyasar da ake gudanarwa a bangarori na nahiyar turai to a cikin wannan zaure wato muna gabatar da wannan shiri ne kan wato doka da hukuma ko kuma aka tanadarwa wannan shiri a kundi wato na ƙasa wato sashi na 20 zuwa 21 da aka ba da daman farin albarkacin baki ba tare da kai da doka ba ko kuma karkatawa ko kuma komawa kan wani hanya a cikin daurin a daidai wannan lokaci mun garbi bakuncin suleiman bala sb fantani tsohon dan takarar kujerar ciyawan na karamar hukumar gombe a shekarar 2020 a ƙarƙashin tunan jam'iyyar prp wadda ni kuma suleiman umar manu nake shiryawa nake jagoranta a kowane mako a honorable suleiman barka da shigowa cikin barka ne barka ne ranka ya aiki alhamdulillah to masu kallo da sauraron wannan tasha cikin wannan shiri na siyasar mu a yau za mu yi dubi ne daga kamun ludayin siyasar najeriya daga shekarar dubu biyu da wato 2019 eh, zuwa 2024 da muke ciki a wannan lokaci daga bisani a honorable kowane lokaci aka zo mataki na siyasa ko kuma shugabanci da demokaradiyya ana wato alkawarantawa mutane irin roman demokaradiyya da za su samu ko kuma irin wasu alkawura da ake ɗauka domin a samu magoya baya ko kuma da za su yi zaɓe su kawo ƙuri'a har su kai ga ɗan takara ya zama cewar ya zama shugaba. amma daga bisani kuwa irin lamari na siyasar da ke tafiya wasu abubuwa ka dau alkawari akan cika wasu kuma haka za a tafi dai ana alkawarin a dakata ko kuma a jira akwai sauran lokaci a matsayin ku na 'yan siyasa ko kuma masu shiga cikin wato layi na taimako ko gudunmuwa a fannin demokaradiyya a shugabanci wadda mai sauraron su cewar shin kowane mataki 'yan siyasa suke bi ko kuma tsare-tsare na cewar suke mantawa da al'ummar da suka zaɓe su to jama'a assalamu alaikum lallai wato irin wayannan abubuwa suna faruwa kusan a kowane gwamnati da ake kafawa irin haka yana faruwa to wannan abu yana faruwa ne sakamakon yawanci akwai laifin manyan sannan kuma mu din ma muna da laifi shin koya mai sauraro zai fahimci haka eh wato idan ka kula da yadda siyasan tsarin ta yake tafiya yanzu duk wanda ya samu aka ce shi shugaba ne to daga lokacin da ya zama shugaba din nan abubuwa za su zo su masa yawa ka gane ko abubuwa suna zuwa su musu yawa sannan kuma babban matsalar da yake faruwa shine a yau a halin da muke ciki a yanzu idan yanzu kana so ka misali bari mu fara da kama a ce misali kana so kai takarar gwamna ko ba haka ba to idan baka da kuɗi ba za ka iya ba yau an mai da siyasan ta zama kuɗi asalin tsari na siyasa shine a eh, tsarin siyasa ko kai waye ne idan jama'a suka dube ka suka ce yau kai suke so ka zama shugaba ka zama shugaba to yanzu jama'a yanzu mutum sai ka ga yana da niyan zaben mutumin kirki amma da kuɗi sai a juya shi sai je zaɓi wanda ba mutumin kirki to irin wayannan abubuwan idan suna faruwa daga kanmu mu talakawa yadda muke zabe to an samu problem ɗaya kenan yau kana neman gwamna ne tukun daga kafin ka zama ɗan takarar gwamnan tukunna sai ka sai ka kashe kuɗaɗen ka sannan in ka zama ɗan takarar ma kana tafiya kana kashe kuɗaɗen ka in ka zama gwamnan ma to to kaga daga lokacin da ka zama gwamna zaka ce sai ka mai da kuɗi ka ya zama kasuwanci ya zama kasuwanci duk wanda ya san siyasar Najeriya a yanzu wallahi kasuwanci to idan muka kamanta da waɗanda muke koyi da su a siyasa in mun lura kamar su ba haka suke ba menene yasa ba mu ɗauki salon da su suke ba to son zuciya ne ne ba to shi kowane hanya za a bi a magance wannan to yanda za a bi a magance wannan abun shine daga mu ne talakawa gwamnati gwamnati ne na talakawa amma talakawa suna barin gwamnatin tun lokacin zaɓe ko kai bara misali yanzu idan ba a haɗa kai ga baki ɗaya an zama tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya ba to samun warware wannan matsalan zai bada wahala domin yanzu in kai ka ce ni zan yi zaɓe ba zan karɓa komai ba to wani kuma in zai yi zaɓe sai an bashi in kai ba a juya ka da kuɗi ba wani kuma za a juya shi to shi yasa sai ka ga har ma wasu manya ma za ka ji suna cewa da Allah ka daina ba su kuɗi sai lokacin zaɓe ya zo sai ka fitar da kuɗi yanzu misali yanzu kaman yanzu bari maka wani misali kaga da yanda tsarin siyasa take daga an ce an kaɗa ƙararrawa za a zo a ce to ai delegates ka gane ko idan aka zo aka ce a yi delegate din nan za ka ga wakilai da za su cire shugaba eh delegate kenan hmm. za a zo ne kowane anguwa ɗan takara wanda yake so ya zama delegate zai je ya sayi form a ofis ɗin jam'iyya ya tsaya takarar delegate za a zo a yi layi duk wanda mutane so kai ɗari a bayansa shine delegate hmm. ko ba haka bane hmm. kaga siyasa tana da kyau kato bayan kato kato bayan kato yanzu ba a yi yanzu kawai an fito da ƙuri'un in an kawo fom na delegate kawai in kai gwamna ne sai ka sai shi gaba ɗaya sai ka ba wanda ka ga dama kaga daga nan ba siyasa to idan muna so a samu canji ko kuma sauyi a lamari na siyasa eh. wanda kuma kullum dama ana so ana yi yau an ga sun gobe a tsallake eh. to kusan kai ka nemi wato shugabanci wanda a lokacin da kuma aka nemi shugabancin nan akwai wasu abubuwa da aka hango suna tallafa mutane ba a cire mm. kitse a wuta domin mutane su amfana da haron wanda makaradiya eh. to menene ya kamata masu zaɓe su tanadar wa kansu wanda su guje wa abin da zai zai dawo ko da sun mm. karbi kuɗi ko ba a saka musu ba saboda ganin kuɗin da aka bayar shi ya haifar da in yi musu wani abu wato gaskiyar magana alhaƙiƙa ka gane ko inda a ce shugabanninmu na Najeriya za su yi amfani da yadda shugabanci yake da lokacin da da kaga akwai baitul ko ba haka ba majin wani abin da za a bukata na gaggawa yawa mm. shugabanni din har yanzu din ba wai ba sa aiki ba suna aiki daidai gwargwado ko ba haka ba duk abin da kake gani muna shiga ciki yau a Najeriya nan da kake gani wallahi matsaloli ne wa'anda an jima da fadawa cikinsu don in ba don ma an samu shugabannin masu experience da sanin yadda za a yi ba wallahi Najeriya ma rugujewa za ta yi saboda an ciyo su suka da yawa an ciyo su suka da yawa to yadda za a yi a biya su da waye-waye duk shi ne yake wahalar da mu a yanzu amma ko a hakan yanzu kaga duk yanzu hakan nan ai ana aiki ai yanzu ka duba yayin da shi honorable your excellency honorable inuwa ya yake yi mana a gombe ai kaga wanda yake kewaye cikin gari ya san cewa gwamna yana aiki to amma in ka dubi yanayin yanda al'umma suke to idan ya kamata a ce in ana in an yi aiki a nan sai a kuma duba kuma menene kuma abin da ya damu talakawa sai a zo a yi. wata-wata wannan area wata-wata ba wai a ɗauki kuɗi a rinka wata-wata da su ba misali in aka ɗan ƙirƙiri wani abu kamar a ce wannan baitul mali ne tunda muna da sto sto a gombe da yawa wayanda kuma duk ana amfani da su amma matsalan da yake faruwa shine abubuwan ba sa shiga hannun mutanen da ya kamata to akwai alƙawura da 'yan siyasa suke yi Eh. wanda gabanin su zamanto cewar su takara har sun zamanto shugabanni hmm. a sukan yi alƙawura wanda zai sa mutane su dinga bibiya eh. har su zamanto sun samu masoya a suna alƙawarin akwai wato lokacin da zaka ce zaka taimaka wa matasa da aikin yi eh. za a girgiri wani ma'aikata wata masana'anta a taimaka wa mata na cikin gida hmm. a yanzu bayan an dare kan karagar mulki shiru kake da yin wannan alƙawura a ku da kuke tare da su 'yan siyasan ko shugabanni ba ku iya tuna musu da irin wannan alkawari ko kuma cewar ba su cika ba ko ba su samar da aikin yi ba. wallahi ka da su ma ba sa mantawa abun ya zama wani irin abu ne ka san daga lokacin da ka zama shugaba to ka zama kayan gwamnati samun ganin kan shi ne wahala amma waɗanda suke samun amma sun san dai da sanin cewar suna kan al'umma ne ba dabbobi ba eh abin da yake faruwa suna iya kokarin su ka gane ko kuma wani lokaci duk abin da kake gani ya samu mutum rabo ne gaskiya akwai dan matsalolin da suke faruwa wato ba za ka gane wani abu sai ka zama shugaba wani lokaci ka gane ko don ni lokacin da dan at least dai ko a yanzu da nake dan dan shugaba ne dan na wani dan eh, abu kawai dai wanda ba kaman ma a ce irin wanda su manyan suke yi ba ina gani wato a cikin mutanen akwai waɗanda akwai mutane masu matsala akwai waɗanda kuma ba su da matsala mm. wasu kuma wani kuma kai kanka yanzu ina da uwar ɗaki yar siyasa sai sai ta ce min sai aka zo sai aka ce mata da Allah ga wasu mutum uku muna ana so a sama musu aiki wallahi ina tabbatar maka wahalan da muka sha wallahi mun sha wahala sosai amma ba mu iya ba su aikin ba haka suka haƙura wallahi haka muka haƙura da mu da ni da itan da su masu son aikin to kafin mu karkare ana ta akwai wanda suke ta jawabai ko kuma raɗe raɗin cewar su ba mulkin demokradiya ma wanda ake gudanarwa ya ma ishe su gara kuma mulkin su to waɗannan mutane da suke faɗan wannan abin ya kake ga ta wani hanya za a bi domin a karkato da tunanin su gane cewa demokaradiyya din tana da amfani wato ya kamata shugabanni su mai da hankali sosai akan irin wannan abubuwan da suke faruwa gaskiya kamar yadda na gaya maka din nan ya kamata a kirkiro wani abu wanda garanti ne shi yana taimakawa talakawa ne yau in aka yi hanya can aka yi wasu makarantu can aka yi waye na can aka taɓa nan sai a zo a dubi shi ma wannan baitul mali din a dan ce a dan sa wani abu wanda at least kowane word word haka da unit unit abun alfarma na gwamnati zai ci to amma abun da yake ban san menene yake faruwa ba shugabanni ba sa mai da hankali to da abun da za mu rufe shine matasa suna buƙatar shugabanci a matsayin gara matashi kayi takara na shugaban karamar wadda kuma har ka zo ga mataki na biyu a lokacin da gabatar da zaɓe na shekarar 2020 a irin rawar ganin da ka taka menene za ka iya ƙara wasu matasa ƙwarin gwiwan cewar su shigo a yi su wato idan ka dubi yanayin yadda shugabanci yake hmm. gaskiya mu matasa ana ɗan taɓa mu gaskiya amma alhamdulillah yanzu kamar mu dai anan a gombe eh, shi mai girma gwamna ya dan duba irin wannan halin ai kaga yanzu ana dan gwamnati an dan sa matasa ai at least a kwamishinoni akwai yanzu ka duba ciyamomi an dan surka duk an dan sassaka matasa amma gaskiya da ana dan mu gaskiya har gobe ga munan muna da 'ya'ya da furfura gemu mu da komai amma in kaje sai a ce da Allah wannan yaro ne kamar shi to kaga irin wannan abu shekarun gaba su kai su ga aura sun ko wani abu shekarun mu sun kai sun mun haura 40 da wani abu mun doshi 50 da zuwa ta kai ta mm. amma har yanzu ana ce maka yaro wannan yaro ne kamar shi kaga gaskiya akwai matsala wannan shi na fuskance ga dai siyasar har yanzu akwai kalubale har yanzu akwai babban kalubale akan mu matasa gaskiya don yanzu mu ba matasa bane gaskiya mun dan wuce matasa ko ba haka ba ba daidai ba ne yanzu a halin da muke ciki a yanzu a rinka ɗaukan eh, manya-manyan mutane wanda suka haura sittin ana ba su shugabanci duk shi ne yake wahalar da nan. to masha Allah muna godiya ah, honorable Suleiman Uh, ah, SB Fantami da ka samu wato amsa kira na shigowa cikin wannan shiri na siyasar a yau daga wannan kafa na talabijin na Arewa a yau TV channels da suke yada shirye-shiryenta a wato dogon zango wadda masu sauraro kuma sun ji daɗin wannan amsa gayyata da kai ka shigo wannan tasha domin wato takaitaccen jawabai a bangaren siyasa na Najeriya. muna godiya sosai honorable. To masha Allah. To masu sauraro za su kasance da mu a shiri na gaba tare da ni Suleiman Umar Manu na shirya kuma na jagoranci wannan shiri. Nake cewa mu kasance a shiri na gaba lafiya.